بسم الله الرحمن الرحيم ka da kake na yau da gobe su ne suka raka maka su ne suka umarce ka cewa ka umarce mu mu bar abinda muka samu iyayenmu da kakanni suna bauta masa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma sallolinka ne suka sa ka ka sa mu bar abin mu daina aikata abin da muka so a cikin dukiyoyinmu innaka la antal halimur rashid innaka lalle kai la antal halim lalle mutum ne mai juriya rashid kuma lallai shirye ne sannan ka shirye wato irin izgilin nan ba wai suna rufin shi shirye ne ba eh sannan ka malamin gaskiya mai son gaskiya yanzu nan sallar ka ita ce mu daina abin da muke so a cikin zuciyar mu anan sun ce sallah dan saboda sallah sai su daga cikin ibadoji ne in dai mutum na yin ta daidai za ta sa mutum ya daina ayyuka na barna ko alal akalli ya rage su inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar la الله akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un mata suna mata izgili anta al-halimur rafiq wato kai ne mai juriya sannan kuma shiryayye an gane ko ya bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan hujja da ta zo min daga wurin ubangiji na wa razaqani min rizqan hasana in har abin da nake kira akai sakamakon arziki ne da Allah ya arzuta daga gare shi rizqan hasana arziki kyakkyawa ma'ana abin da nake faɗa muku ko da hujja ce daga wurin ubangiji ko da kuwa na dogar ne da wani kyakkyawan arziki da Allah ya bani to shine malamai suka fassara kyakkyawan arziki a nan da cewa an nafta da aka baki dan ba arzikin da ya fi annabta a bankasa ma'ana ko da a sakamakon wahayi da aka mutu annabta na faɗa muku ba za ku yadda ba wa ma ududu an urkalu fakum ila ma ashabu an ba fara son in saba muku in je in aikata abin da nake hana ku kada ku ɗauka dabara nake muku in ce ku bari wato wayan a ne aka kori kare daga hinnin dinya ba haka bane ba ba na hana ku dan ni in je in yi a'a ni ma ba zan yi din ba kuma duk abin da nake ku yi zan riga ku yi din shine wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha babu abin da nake bukata sai kawo gyara in anan gurin ta zama lafiya sai dai ne kace ma uridu illa al-islaha ba abin da nake bukata sai kawo gyara mastafatu gwargwadon yadda na sami iko wa ma tawfiqi illa billah amma in da ke da kawo gyaran kuma wannan ba wuri na ke ba a wurin Allah yake da man ka tarbin ba a wurin kowa nake neman ta ba sai a wurin Allah alaihi tawakkaltu ga Allah ne kadai na dogara wa ilaihi kuma ya zuwa garin ni da mayar da al'amarin wa ya qawli ya yadari man nakum shiqati an yusibakum mithl ma asabna asaba qawm nuhin aw qawm hudin aw qawm salih وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم يا قوم تانينا لا يجرمنكم شقاقي kada tafa mun da kuke yi ba ya ja ku an har ya zanto ya same ku misal a asaba fatan ku irin abin da ya sami qauma nuhin mutanen annabi nuhu aw qauma sa'a qauma hudin ko mutanen annabi hud aw ko mutanen salih abin da yake nufi saba mun kanta jawo muku musiba irin musibar da ta samu mutanen annabi nuhu irin halakarwar da aka yi wa adawa irin halakarwar da aka yi wa samudawa ku daina saba mun domin saba mun na iya jawo muku kwatan kwatan abin da ya samu wadancan kuma ya shafe ku sai da na yi jirman da shiga ki, kada saba mun da kuke ta jawo an musiba kun yi mithlu ma asaba qaumun nuh kwatan kwatan irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu kuma ya same ku aw abin da ya samu adawa aw qawma ko ko mun abin da ya sami wato a wato wato sabawa da Allah ya fi da Allah ya idan yahudawa sun kiyarda imani da kai to ba za su ba suna cikin sabani da gaba da juna tsakaninsu har kiyama ta tsaya shine hukumar da Allah ya nufin yawa yan mutan da yahudu a sakamakon sabawa annabi to kuma sai Allah ya hana su haɗin kai a su shine fahimta in tawallaw fa inna mahum fi ka. wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba su suke da ku ba me yake nufi ba su da suke da ku ba ko dai ba nesa suke da ku ba ta fuskar zamani zamanin su shine karshe sannan kuma ku wannan sai nuna mana a tarihance daga mutanen annabi lutu kuma wato waɗanda suka biyo baya su ne mutanen birnin Madina cikin mutanen da ake tura musu da manzanni ko kuma ma qawmu lutun minkum bi ba'id biranen da mutanen annabi lutu suka zauna aka halakar da garin ba ne ko yake da garin ku ba sai zan to nan gurin wato qurbul makan ko dai qurbul makan ko qurbul zaman an gane ku ko wanda daga cikin biyu kuma wato ayar ta iya daukar ma'anarsa sa ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم كنمي استغفاري كنمي غفر أبنجدكم ثم توبوا إليه كما كتوبوا زوا إن ربي رحيم ودود lalle ubangiji na mai jin kai ne wadu sannan mai ƙauna ne ga mutanen da suka zama to masu tuba daidai gida inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ya umarce su da tuba sannan ya Allah da rahama da kuma wadud wato soyayya ko kauna Allah na kaunar bayi da suka tuba zuwa gare shi قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأسك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز qalu sai suka ce da shi ya shu'aibu wato ya kai shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu rashin ladabi da rashin da'a ke ma nafqahu kaseeran mimma taqulu mafi yawan abin da kake faɗa ba ma fahimta wato wai inda zai magana a kasa ta kashi goma to da kyar za ta fahimci kashi daya haka suka ce bayan annabi shu'aibu shi na ake kira khatibul anbiya cikin annabawa yana cikin waɗanda Allah ya baiwa zaraka da iya shirya hudu ba da jan hankali ka zuwa duk maganganun su da suka gabata a baya muna farfasa su ne a guje kan saboda lokaci ba zai mu barbara su bai da ya kamata amma za ka samu akwai hikimomi cikin kirasa? amma duk da haka suke cewa ma na kahu kasiran ta kudu da yawa cikin abin da kake faɗa ba ma fahimta wa inna na na da'ifa kuma mu muna ganin kai mai rauni ne a cikin mu muna ji maka tausayin me zai biyo baya ba ka da mabiya ba ka da dangi waɗanda za su iya tsaya maka wanda adadin su ya kai namu to dan ma su fahimta ba ai babu mamaki wajen anna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara Allah ya riga ya kudu shirya ya za a tafinta wa la rahatuka ba dan danginka ba naka da mun jefe ka rahat shine adadin mutanen da ya kama daga uku zuwa tara zuwa goma suka ce ba dan wadansu 'yan tawagar danginka ba da muke jin kunyar su naka da mun sa zuwa su mun rotse ka jefe ka wa ma ta alina bi aziz kai din nan ba wani mai ba wani mai bane a wurin ma'ana ka da wata daukaka ka da wata daraja da kima da har za mu kyale ka dan karan kanka sai dai dan saboda wani sai a ya qawmi arati a'addu alaykum min Allah wastaghfiruhu wa ra'akum dhirriya inna rabbi bima kala sai ya ce da su ya kauni ya ko mutane na arahati yanzu dangi su ne suka fi buwaya su ne suka fi izza a wurinku sama da Allah yanzu kun fi jin nauyin dangina, sama da jin nauyin Allah kun fi jin kunyar su sama da jin kunyar Allah ba za ku kyale dan Allah ba sai dan su wattakhartumuhu har ma kuka riki Allah wara'akum a bayanku zuhuriya abin duniya ga baya ko ka mayar da Allah kwata kwata ba ka wayoyin ka kace za ku ne ne saboda shi sai dan saboda dangina inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji na muhitun a kewaye yake bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa ya san dabarar ku duk mutum da kuke ya sani kullu kullun da duk kuke yana kulawa da su sai ce me wa فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم سيتي يا قوم متانينا اعملوا على مكانتكم ku je ku yi aikin ku ala makanatikum akan yadda kuka sami iko ko ala halatikum akan halin da kuke ciki ku je ku aikata duk abin da kuke so inni amil ni ma ku rabu da ni in aikata duk abin da nake so daidai yake da faɗin Allah ta'ala lakum dinukum waliya dini inni bari'un mimma ta'budun wa antum bari'una mimma a'bud wato yanzu kenan tun da dai na isar ba ku ji ba ku je ku yi naku ni ma in yi nawa da karshe ubangiji zai yanke hukunci tsakanin da ku sau fa alamuna da sannan za ku gane man yatihi azabun yakhzihi wane ne azabar za ta kunyatar da shi za ta zo masa wa man huwa kadhib wane ne makarici tsakanin ne da ku duk wannan labarin zai zo nan gaba wartaqibu ku dai ku yi zaman jira min al-muraqabati kitab zaman jira inni ma'akum raqib ni ma ina zaman dako ina zaman jira tare da ku na abin da zai faru na azabar ubangiji in ta zo ta sauka sai a gane waye mai karya wani ne ko mai gaskiya

كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولما جاء أمرنا يا يند الأمر يزو نهلكر دمتا نبرنا مدينة نجينا شعيبا sai muka samar da annabi Shu'aibu muka tsirar da shi wallazina amanu ma'ahu shi da wanda suka yi imani tare da shi mun samar da su ne bi rahmatin minna saboda wata rahama ta musamman daga gare mu wa akhadat allazina zalamu sayhatu sai wato wata irin tsawa ta kama azzalimai wato mutanen sa kenan fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim jasimin suna halakakku a cikin a cikin garin su ko a cikin gidajen su shine jasimina bi ma'ana halka mauta halakakku matattu haka suka wayi gari sakamakon tsawa guda daya akhadhat alladhina zalamu sayha ana haka Allah ya sayha amma a cikin suratul a'raf yace rajfa akhadathum ar-rajfa fa asbahu fi darihim jathimin الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين أما سورة الشعراء تأتي فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم to ya wannan al'amari guda uku aka zata kuma sai ha نخرج من الكافرين ويستخدموك بالعذاب وإن تخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهذا وعد يكون مثل العذاب من عند مسكين يشوف kiyama da zuwa ga Allah ce ai mun jinkirtar da ita ba dan mun kasa ba sai dan mun yi alkawari lokaci da za mu tafi lokacin kuma sananne ne a wurin mu da haka wa malu akhiruhu ba mu jinkirtar da kiyama ba illa li ajalin kawai sai dan wani lokaci ma'lum wanda aka iyakance shi idan yazo za a tafi

sai sai da kallon asalin sa ta ne kalina idan zai yi ya fara da ta'un guda biyu ɗaya ta'un kuma ta'un ce ta asalin kalma ya halatta ka shi ne ibn maliki ta wa kuma wanda yake mako masa ita ce aljanna domin shafi shi ne matalauci a lahira sahi ko mai arzikin lahira mai arzikin lahira ko haka kan aljanna kenan matalaucin lahira kuma kenan kaga kan wata kenan وأما الذين فأما الذين شقوا أما وأن تسكتوا زلت على هرع يزلتوا سنفتوا matalautan lahira fafin nari sakamakon su shine shiga cikin wuta na fi hajjirun a cikin wannan wuta din za ka suna zafi wato sauti mai tsanani wa shahiq sannan kuma da shahiq zafiyar sauti na baki baki yake furzar da shi shahiq kuma sauti daga kirji ake jin kawai kirjin suna bugawa sai an dinga wato abin da su wadansu malaman kuma sun yi musu wata fassara da ba wannan ba amma da wannan shine zahirin fassara والعابدين da su masu sako ne kadai ba sun mutu da kafirci ba ba to da ka wajen suke cewa ma da ke cikin nan illa ma sha bi ma'ana man kenan illa man sha suna kawo wannan ne saboda man da dullu ala al-aqil wa ma da dullu ala al-aqil amma da aka duka su sa wakiltar juna akwai lokacin da aka kawo ma ana son mai ma ya'buduna illa kama a aba'uhum min qabl ba abinda ya yasa suke wannan bauta sai dan kawai iyayen su sun yi a da amma ba dan suna da hujja ba ba dan suna da ba kawai misali gargajiya ne da aka samu iyaye da kakanni a kai wa inna lamuwaffahum nasibahum lalle mu za mu cika musu nasibahum su na azaba ghayra manqus ba tare da an tauye komai ba saboda kar su dauka azabar duniya ba ta kama su ba irin yadda ta kama adawa da samudawa da mutanen sha'ibu da mutanen annabi lut a'a kar su dauka wai kuma shikenan lalle a lahira sai mun cika musu ta farko da ta karshe da Shi ne na na mabum nasibahum zan suka musu azaban sabila manqus saboda ta yi irin biyu ne imma abin da Allah ya wato annabawa da Allah ke tura su ga kafir irin biyu su annabawa imma annabawan da aka umarci su da jihadi to duk wanda aka umarci su da jihadi za a gaba a halakar da mutanensa irin halakarwa ta kifar da su imma wanda ba a umarci shi da jihadi ba sai ne isarwa to shi ko ne in mutanen suka saba musu sai Allah ba ta kama su to kaga su ko ba musu irin wancan azabar da aka wancan ba su sai aka kyale su da wannan zafin takobi ita ce azabar duniya kafin su yi ta gurin su gamu da azabar lahira Allah ya tsare to shi ne Allah ya tsara musu kan su da kyale su dauka manta da su ya a cika musu azabar a cikin tashin kiyama nasiba mu kira mun kosu وإنهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب na zafin kiyama dangane da hukunta-hukuntan da ya basu mulkin shakka wanda take mai yawan Wa inna kullum Ubangijinka zai saka musu sakamakon ayyukansu. ma'ana ba wanda ba za a yi wa sakamako ba da wanda ya nagari da wanda bai nagari ba kowa sai an yi masa sakamako daidai yake da faɗansa cewa wa in kullun lamma jami'ul ladina muhdaru dukkan bani adam a ban kasa sai an halarto mana sunan gaban mu inji Allah a ranar tashin kiyama idan an halarto da su kuma ubangiji cika musu sakamakon ayyukansu in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah ta'ala masani ne dangane da abinda suke aikatawa ko mai ba da labari ne dangane da abinda suke aikatawa واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت كديديت كمريت أكا أمرتك wannan magana ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kowane ɗaya cikin mabiyansa har ya zuwa ranar tashin kiyama ka daidaita irin tsarin da Allah ya umarce ka yi na yi bari na bari wa man taba ma'aka haka dukkan wanda ya tuba tare da kai ma'ana wanda ya dawo kan tafarkin gaskiya ya bi ka shi ma haka ake so ya daidaitu yadda Allah ya umarce shi wala tatghaw kada ku yi shishigi shine at-tagawa kar ku ketare iyakoki kar ku ketare dokokin Allah innahu bima ya bima ta'maluna basir shi Allah ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa kar ku dauka baya ganin ku ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا kada ka karkata ya zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu fatamassa kuma nar kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu don sai wuta ta shafe ku abinda ake nufi mutanen da suka saba ma Allah ko suke cikin sabonsa ku daina taimaka musu cikin harkokinsu na sabo ku daina zama tare da su inda hali ku yi hijira ku kaura cewa garin da ake sako zuwa garin da ba a sako idan duk garuruka sun yi tarayya cikin cewa ana sako ku yi hijira zuwa garin da ake da sauki wajen sako sama da wanda ake yin sako da yawa domin zaman ku tare da masu bijire ma Allah masu kangare masa ana jin tsoron wannan ya sa cikin Allah kuma ya shafe ku an gane ko wa malakum min dunillahi min awliya ba ku da wani koma bayan Allah min awliya wani wanda yake waliyi ko wanda zai jibinci lamarin ku ya hana azaba zuwa gare ku sun malatun sarun sannan ku ba za a taimake ku ba in kun zauna tare da wanda suka yi zalunci wannan ana magana ga mummune in suna garin da ba su da yancin addinin su to wajibi ne su yi hijira zuwa garin da za su je su sami yancin addinin su da bautata ma Allah yadda ya kamata ana magana ga aboki da yake da abokanai waɗanda suke masu sabon ubangiji yi iyakacin kokarin sa ya ga yanke alakar su ta a gansu yau da gobe in kina da kawa mai sabon ubangiji ki iyakacin kokarin ki kiga ko dai ki mata wa'azi ta daina dan ka wancan ku ya dole ko kuma ya kasance kin canza wata kawa ta gari baiwar Allah mu'mina qanita ta'iba abida sa'iha ki samu tagari wanda za ki rike ya kasance ita ce kawarki saboda abin da suke abin da suke cewa wai anil mar'i la tas'al sal an qarini wa kullu qarinin bil muqarin yaktab in ma kana neman mutum baka san shi ba kar ka ce sai ya zo da kanshi ka tambaye kai ne wa nemi abokanansa in abokanansa mutanen kirki ne ya zama na kirki in abokanansa mutanen banza ne to za mu ce ta ishe mu je mu saboda haka kar ma ka sha neman wahalar ne masa idan an ce ina sa in san wani kace aiko ban san shi ba kar ce sai yaro da kansa sai to a kawo mun abokanansa sai ka kalle su irin tsarin da yake kai ka hukunta wancan abokin a haka an gane ko da haka ba a yadda ba ka taro mai sako zuwa gare zuwa gare ka ta kowace fuskar taimakawa ka taro mutumin da yake mai saba ma Allah mai bujire ma ubangiji a don ku taru kullum kuna kasawa da shi wannan ba a yadda da wannan ba shine wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar Allah ce ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tansaru sai ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl wa zulfan wa zulfan من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة aka ce da صلى sallallahu alaihi وسلم ka tsayar da sallah tarafayin nahari a gefa biyu na yini gefen yini na farko shine sallan asubahi kenan kafin alfajir bayan ketawan alfajir kafin rana ta abin nan ta fito an gane ko gefen yini na biyu shine bayan rana ta bar tsakiya kaga la'asar kenan da kuma a azhar da asr kenan shine aqimus salata ka tsayar da sallah tarafayn nahari a gaffa guda biyu na yini wa zulafan min al-layl da kuma wani bangare na dare kaga magariba da isha'i kenan tunda ana yin su a bangare na dare wannan gaba ɗaya kenan ayar ta haɗe lokutan sallah guda biyar daidai ke da aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ce innal hasanati lalle kyawawan ayyuka irin wanda ibad ta tsara kai kamar sallah ta farilla da nafila kamar yin alwala kaman zakka kaman azumi na farilla da nafila kaman sadaka dukkan dai wani dangi daga cikin dangogin ayyuka na gari yuzhibna sayyi'at suna rushe munanan ayyukan da kai ma'ana idan kana da aikin sabo sai ka zo kana aikin kirki na gari sai wannan aikin sabon ya rinka wannan aikin kirki ya rinka cinye zanubin na wancan aikin mummunan da kai a baya wannan akwai hadisi akan haka wanda karbo daga abin yasar abin yasar ibn amru kala yake cewa atat umra'atun shi wannan bawan Allah mai suna abul yasar ibn Amru. wata mace ta zo wajensa وزوجها قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث mijin wannan matar annabi ya aike shi ya tura shi cikin wata runduna zuwa wani gari ko yaƙi ko dai wata biyan bukata ko isar da sakon musulunci wato mijinta baya nan kenan fa qalat lahu sai ta ce da shi bi'ini bi dirhamin tamra ga dirhamina ba ni dabino qala abul yasir yace fa qultu laha sai na ce da ita yace wa ajabatni bayan na ga lalle matar ta bani sha'awa ta burge ni sai na ce da ita inna fil baiti tamran atyabu min hadha ai akwai wani dabina a gida ya fi wannan kyau da za mu je gida ki garfa wancan na gida da ya fi fantalaka biha sai ya tafi da ita gidansa fa zaha wa qabbalaha Yayi yi dukkan wasa da mutum zai iya yi da mace don ɗauke makansa kewa amma bai kusance ta ba bai aikata zane da ita ba amma duk wani wasa da mutum zai dama mace ta ɗauke masa kewa ya yi fafazi'a daga baya kuma sai ya tsorata dangane da sabon da ya yi sun makaraja sannan sai ya fito daga gida falaqiya ababakarin ya gamu da abubakar siddiq faqala lahu yace da shi halaktu yace na halaka ya abubakar na halaka wannan shine dama da ake son ne idan ya sako kala abubakar ce da shi ma sha'anuka menene ya same ka kike cewa ka halaka fa qassa alaihi amrahu sai ya baiwa abubakar labarin abin da ya faru wa qala lahu hal li min tauba yace shin ko idan na tuba Allah zai karba ma yanzu idan na yi fari, na nemi Allah ya ji mun zai ya ji mun kuwa qala na'am abubakar ce kwarai tub wala ta'ud wala na ahada yace ka tuba kada ka sake yin abin kuma kar ka biyo kowa labari kun ga wannan sai zama shahid akan maganar mu ta shekaran jiya ko shekaran jiya waccan da muke cewa aikin sabo ne ba a sanya ya bayyana shi dan kar ka ba da mummunan samfuri kar ka zanto abin koyi kaga sai yace ka tuba tsakaninka da Allah kada ka biyo kowa labari an gane ko sun man talaka wannan mutum da bai hakura ba sai ya tafi hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam har ya je wurin annabi tare da mace tabbata gare shi fa alaihi ya labarta ma annabi labarin abin da ya samu kansa ciki fa qala sai annabi ya ce shi wannan mutum kai yace khallafta rajulan min almuslimin ghaziyan fi sabilillahi bihaza yace ya ma'aikin Allah ka riga ka tura wani mutum fa wato ya tafi wato yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah subhanahu wato annabi kai cewa wannan mutum khallafta rajulan min almuslimina yanzu kai zaka zanto halifan wani mutum daga cikin musulmai wanda ya fita ghaziyan yana yaki yana yaki fi sabilillah dan wato ɗaukar kalmar Allah kai zaka halifance shi kai zaka meye gurbin sa a gidansa bi haza da irin wannan mummunan aiki da kai ma'ana annabi ya nuna zargi gare shi yace yanzu wannan shine abin da ya kamata ka yi kamar annabi ya faɗa a cikin waɗansu hadisan falalar idan mutum ya tafi jihadi to ya kamata a taimaka ma iyalan gidansa da kayan abinci domin annabi ce wanda ya taimaka wa mai jihadi kamar ya yi jihadi ne wanda bayan mai jihadi ya tafi jihadi sai ya ɗauki kayan abinci kai gidansa ko kayan bukatun yau da gobe ya kai gidansa don Allah shi ma kamar yi jihadi ne to kai a maimakon ka kai abinci kyauta a maimakon ka kai wani abu kyauta kuma kai sai ka mai gurbin su da wannan mummunan aiki da kai annabi na ce masa haka kenan an gane ko yace wa zanantu anni min ahlin nari da annabi ya wannan maganar kawai sai na dauka kawai na ma zama cikin yan wuta kenan yanzu annabi na zargin sa bai riga ya faɗi hukuncin da ke kansa ba wa anna allaha la yaghfiru li abada yace ne tsammanin ma Allah ba zai gafarta mun ba وأطرق أني نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي صدق كان سيشلو بيتيدني كومي بدن بيتان أنسد زي بانوا shi dai haka wa abin da ya ce mun yanzu mutumin da ya tafi yaki haka ka alifance shi a cikin gidansa yanzu ihsanin da zaka yi masa kenan mutumin da ya tafi jihadi sai annabi shiru ya da kansa kasa bai sake ta komai ba hatta nazalat alaihi har sai da wannan aya ta sauka aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra wannan aya ta sauka cewa tsayar da salloli guda biyar lalle ayyuka na gari suna kore munana zalika abin nan da aka faɗa zikira an faɗa ne don ya zanto tunatarwa da wa'azi lizzakirina ga masu tuna Allah yace fa arsala ilayya nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da mutum tabbata gare ya aika cewa in zo sai na zo a hunna alayya sai ya karanta min waɗannan ayoyin a wata riwayan sai ya tambaye shi yace ya rasulullah ali hadhihi yanzu wannan ayar ni kadai ta shafa qala sai ne ce bal hiya liman amila biha min ummati ayar ta shafi dukkan wanda ya aiki da ita cikin al'umma ta har kiyama ta tsaya yanzu me ake nufi da wannan aya in ka hada da wannan hadisi idan kai mummunan laifi tsakaninka da ubangijinka abin da za ka yi ya kankare maka shi ka bi shi da kyakkyawan aiki ka yi nadama kuma ka yi kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aikin ya sa a yafe maka wancan mummunan laifin da kai shine innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin sai Allah ya واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر كي هكولي وجنبين الله تعالى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين lalle Allah ta'ala baya tozaltar da ladan masu ihsani فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون من قبلكم ina ma a ce an samu a cikin alkaryatu da suke kafinku alkaryu da suke kafinku ina ma a ce an samu ulu baqiyatin ma'abuta himma waɗansu yan ragowa na mutanen kirki Yan hau yanhauna anil fasadi fil ardi waɗanda za su rinka hana fasadi a ban kasa an gane ko illa qalilan mimman anjayna minhum ai ba a samu irin wannan ba a al'ummar da suka gabata sai kaɗan mimman anjayna minhum daga cikin irin wanda muka samar da su abin da yake nufi waɗancan sauran mutane da suka gabata da aka ba da labarinsa a ayoyin baya abin da ya sa wannan barna kai kanta a cikinsu ba a samu mataimaka annabawa ba ulu baqiyatin ba a samu waɗansu ragowa na mutanen kirki ba wanda za su taya annabi isar da manzanci wurare da an samu da azama ba ta game waɗannan mutanen ba illa kalilan sai ƴan kaɗan ne aka samu wannan ƴan kaɗan ɗin kamar wanda aka samu daga cikin mutanen nan wanda aka hana su kamun kifi ranar asabar wanda Allah ya cewa wa alhum an alqaryati allati kanat hadirat albahri iz ya'duna fi sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون to su an samu masu wa'azi cikin su wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzihum azaban shadida qalu to kaga an samu masu wa'azi kaɗan. to Allah na nufin ina ma a ce a dukkan al'umma da suka wuce an samu irin wannan ulubatiyya din kamar nan mu ana zaburar da mu lalle a kowane gari a samu waɗansu gungun mutane da za su rinka wa'azi yan haula anar fasadi fil ardi wanda za su rinka hana fasadi a ban duk wanda ya fasadi su same shi su azance shi su nasihance shi mace ne ko namiji wanda ya kama su ganshi a gida su je su ganshi a gida su yi masa sallama su ba shi girman da ya dace da shi irin wanda yake da shi sannan su fadakar da shi laifinsa tare da nuna masa kauna wanda ya dace su yi masa wasiƙa su yi masa wasiƙa wanda ya dace a bas kyauta na kaset a bas kyautan kaset wanda ya dace a yi masa huduba a kan mimbari a yi masa huduba a kan mimbari saboda mutane matakin su daban-daban ko matakin yiwa kowa wa'azi daban ne kuma aiki isar da wa'azi aiki ne da ke kan kowace al'umma kowanne zai iya daidaiti ba lallai bane bai zanto zaka iya wa'azi ko hudubar juma'a ko gabatar da wata lakca ta addinin musulunci amma ka da mankudan kudi a cikin aljihunka wanda idan an yi wannan lacca ko wani wa'azi mai faɗakarwa daga wani malami wanda ka yarda da faɗakarwarsa cewa lallai tana da tasiri ka je ka ɗauki wannan kaset ɗin ka ce a buga ma shi guda goma ko a buga ma shi guda sha biyar ka rarrabawa waɗanda kake ganin suna bukatar shirya cikin abokananka ko makotanka muna zuwa aikin haji mu gani muna zuwa aikin umara mu gani duk muna zuwa mu gani mai kuɗi ne a tajiri zai zo samu malami ya ce da shi cikin kasar da ka taɓa yi a kan abu kaza akan abu kaza wanne ne kake ganin yana da kyau mutane su fada ko kuma su mallake shi kamar idan ya an lokacin aikin haji ya ce kana da wata lakka da kai a lokacin aikin haji to a bayar da wannan kasa din idan ka bayar da kasa din sai wannan mai arziki zai je wurin masu sayar da kasa zai ce a buga masa shi dubu ashirin idan aka buga dubu ashirin ya zo sake samun wani malami ya ce yana so ka ɗan yi min wani ɗan handa awo karami akan aikin haji mai shafi arba'in talatin hamsin idan aka yi shi kuma ya ɗauki nauyin bugawa firintin da komai zai a buga shi idan aka buga sai ya haɗa da kaset ɗin wannan da wannan littafin sai a linke a cikin wata 'yan leda mai ban ƙaye da kyau sai a rinka rafa ana cewa special gift kyauta ta musamman zuwa ga alhazai zuwa ga masu umara kana sauka a jirgi yana baka kyauta ba gwamnati ce ba masu arziki ne yan uwanka suka yi kai ma ya kamata a ce kana wannan gare ka kuma wani abin mamaki shi A akwai wani malamin mu da yake mu labari lokacin muna Madina ya ce tasirin irin wannan kasar na addini idan ka ya shi zuwa ga wanda dan ba kowa ke zuwa wurin karatu ba yanzu adadin mu nan da muke karatu adadin waɗanda za su je gidan su nema yan an jima kila sun fi yawa bayan sun fi yawa adadin waɗanda suke gidan dambe adadin waɗanda suke zuwa stadium kallon bal ba su da lokacin da za su taurari aya ɗaya ta alkur'ani sun fi mewa ko musulmi ne muna bukatan wannan adadin nasu mu haɗu da su don mewa musulunci himma Ya ce wannan ya tana ta da wani abu akwai wani kasir guda biyu da aka yi ɗaya akan maganar tashin kiyama na biyu akan maganar tuba da hanyoyin da bawa zai bi don yi tuba daga sabo hanyoyin da zai bi don ya ta nasara akan shedan yace da aka wannan kasa sai wani attajiri ya dauka sai ya buga su dubu ashirin dubu talatin yake rabawa kyauta yace wani adadi ya zo ka hannuna sai na samu wani saurayi a unguwar mu yace ba ya da aiki sai shan taba da sauraron kada kada da wake wake sallah ba yayi guda biyar amma kuma musulmi ne yace sai samu kasa nan guda biyu daya magana akan tashin kiyama daya magana akan tuba yace sai na je gidansa na bubuga masa kofa ya bude mu. nace ni babanka da yau nayi niyan kawo maka ziyara a matsayin ka na muna unguwa daya wannan saurayin yayi mamaki a ce wannan malama addinin musulunci ya kawo masa ziyara haka ce ni ka kawo ziyara ce eh kai na kawo ziyara babanka ne sai dai kuma in ba za ka karfe ni ba kana da dama ka bani wani lokaci yace kunya da yana dole ya karfe ni da ya karfe suka zo na sana fira suka yi fira minti goma minti sha biyar dole firan ba za ta yi tsawo ba tunda shi wannan yaren da yake hira da shi daban wannan kuma yaren da yake hira da shi daban wannan yaran masu zikiri masu tulatin annabi ne ina ake wazi daga ina take masallaci ina za ka masallaci ina take makaranta ina za ka makaranta daga ina makaranta me kake karatu wancan kuwa dan kake kai kaga ba za su ji suna yi ba yace to na farka lafiya sai an jima amma ga wata kyauta zan zo maka da ita sai ba shi kyautar kasar guda biyu dai magana akan tashin kiyama dai magana akan tuba ana nan sai tafiya ka kama shirin nan daga madina zai je riyad a mota shi kadai kuma tafiya ce ta fi kilomita dubu ɗaya saboda haka abin da yake cika mota jirgi da shi shine kasar na kaɗe kaɗe da wake wake kala kala ya kwaso kasar din sai cika sai guda ga kwalin sigari ɗinsa guda biyu na zukawa yana tuka sa. ya sa wannan kiɗa ya sa wannan kiɗa har yi jirgin kaɗe kaɗe sai ce to bari da yan sa wannan mu ji wannan su kuma masu addinin nan me suke ji ne wai me yake burge su sai ya ɗauki wannan maganar tashin kiyama ya sa yana ja yana jin maganar tashin kiyama yana ja na maganar tana shigarsa a hankali tamfar yadda barci ke sace mutum yace bai an karba bai ji ya samu kansa cikin wani hali kamar aran da aka haife shi da wannan kasa din ya kare sai kuma ya sa da tuba a can da ya dai tsammani ya dauka tun da wancan kasa din kila shi dan wuta ne kadai to da aka zauna maganar tuba sai kuma ake faɗin falalan tuba da hanyoyin tuba sai ya ji ya sa rai zuwan sa riyad ke da wuya ba inda ya zarce a rannan sai masallaci wannan ita ce rana ta farko ta tarihinsa da ya ci gaba da halartar jam'i kuma daga ita bai daina ba to wannan idan ka ce sai ya zo masallaci ya ji ba zai zo ba da wannan lokacin amma kaga kasitin da aka ba shi ya amfani to shi yasa a kasashe daban-daban ake samu irin wannan kaga hayatul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar jam'iyyatul birri sunduqul birri jam'iyya khairiyya duk waɗannan mutane ne yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da waɗanda suke ilimin zamani suke haɗuwa su ce wani irin hidima mu ma zamu yi wa addinin wani irin taimaka mu yi idan sautin liman baya kaiwa ba mu mu isar masa idan ya zanto sautin bai wa'azi baya kaiwa ba akwai wanda zai isar ba akwai wanda zai isar akwai wanda yake da ikon da zai littafi ba da halin bugawa wani kuma kai kana da halin bugawa ko littafi nawa ake so to duk waɗannan sai sun yi tarayya su ne za su zanto ulu baqiyatan yanha ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard dole sai an samu waɗannan kafin gyara ya samu a kowace gari a kowace nahiya to shine Allah ce da an samu wannan ada da abin bai bai yi basu ba illa qalilan mimman anjayna minhum sai kaɗan daga cikin irin wanda muka samar da su Allah ya ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi waɗanda suka zalunci kawunan su sun bibiki ne abin da aka mutar da su da shi a gidan duniya wa kanu mujrimin sai suka kasance suna masu manyan laifuka وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة أمة واحدة ولا يزعلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن الجنة والناس أجمعين وما كان ربك ليهلك القرى وبنجدي بيزنتو مي هلكت القريوبة بظلم أتأدم zalunci wa وأهلها مصلحون alhalin mutanen wannan gari suna yunkurin kawo gyara ma'ana ba da mutane sun yi laifi za a kama su da azaba ba in dai akwai masu son kawo gyara a ciki to za a yi jinkirin azaba ko kuma ma kana rabbuka liyulika alqura bi zulmin Allah baya halakar da alqarya ta hanyar ya zalunce ta shi da karan kansa ba ta komai baya halakar da ita wa ahluha muslihun alhalin ma'abuta garin wannan masu son kawo gyara ne malamai ke cewa a nan gurin Allah bai ce ba wa ahluha salihuna akwai ba bambanci tsakanin as-salih da al-muslih as-salih mutumin da ya gyara kansa bai damu da kowa ba al-muslih mutumin da ya gyara kansa kuma yake son ya gyara wani to wanda ya gyara kansa yake yunkuri ya gyara wani irin wannan su suke hana musiba ta sauka a gari gwargwadon yawan su gwargwadon yadda za su magance faruwar musiba a garin amma dan an samu masu sulaha komin yawan su matukar sun kyale ana barna ba su hanawa ai sulaha su kadai ta shafa Allah ko yace wata wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa Allah ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ya mayar da al'umma ta zanto guda daya wala na muktalifina amma ba za su gushe ba suna sabani illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin ka yi kansu ma'ana sabani dai haka za su yi ta yi don haka yahudu suka kasu kashi saba'in da ɗaya nasara yan mishan kashi saba'in da biyu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su kasu kashi saba'in da uku kuma annabi ce dukkanin su yan wuta ne sai kashi ɗaya sahabbai suka tambaye shi wani kaso ne wanda ba zai shiga wuta ba yace ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa sahabi wanda suke akan kwatan kwatan abin da nake kai yau ni da sahabbai na to shine ma'anan wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna sabani tunda Allah ya ce da ba za a rarrabu da illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin ka ya ji kansu su wane ne waɗanda ubangiji ya ji kansu irin wanda za su kasance akan irin abin da annabi yake kai shi da sahabbansa sai Allah ce walizalika khalaqahum domin haka ne ya halicce su zalika din nan lamiri yana koma zuwa ga menene wannan ismul isara shin ya halicci mutane domin sabani waɗansu malaman suka ce haka idan Allah ya halicci mutane domin sabani ai ko ba zai zarge su ba dan sun yi dan ya hada ya hana sabani yana ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat to lalle ba dan sabani bai halitta suke sai dai wali zalika khalaqahum dan saboda rahama ita ubangiji ya halicce su ya halicce su din ya musu rahama sai dai in sun ki ina fata an fahimta ko kuma wali zalika khalaqahum ubangiji ya halicce su kashi biyu waɗansu kafirai waɗansu mummunai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kamar yadda ya gabata faminhum shaqiyyun wa sa'id kamar yadda kuma yake cikin wata ayar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id da haka shine walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta riga ta cika la amla anna jahannama da yace lallai wallahi sai na cika wutar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da mutane da aljanu gaba daya sai ya cika jahannama haka Allah ya to wannan aya waɗansu na kafa hujja da ita bisa ga cewa Allah ya alkawarin cika wuta amma bai alkawarin cika aljanna ba dan saboda mai suka ce nan ya ce la'amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in to abin da ya kawo wannan fahimtar rashin bin hadisi lokacin da duk zaka zanto mai tafsiri ka rinka bin diddigen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba sai ka fasara aya ba sai sai Allah ya alkawarin cika wuta bai alkawarin cika aljanna ba wane ne baka wannan labarin ya yi alkawarin har aljanna ba sai ya cika ta وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisi daga abu huraira kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da mutum tabbata gare shi ya ce ikhtasamatil jannatu wan nar da wuta da aljanna sun yi musu da jayayya a tsakaninsu sun tattauna fa qalatil jannatu sai aljanna ta ce ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa taqatuhum me yasa ba wanda zai shige cika ba wanda zai shiga ciki na illa du'afa'un nas sai masu rauni cikin mutane talakawa wa sakatuhum da kaskanta su cikin mutane su ne suke shiga ciki na aljanna suke ba da labari wato ta cikin aljanna ba su da yawa talakawa sun fi yawa cikin aljanna wa qalat naru ita ko wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina ni kan an fifita ni rabon da aka bani shine masu girman kai wal mutajabbirina masu dagawa da jabbiranci mutum yana tafiya shi kadai yana kallon inuwarsa yana canja tafiya shi kadai ana magana yana ina kafin ya ansa haka kawai kai ba kowa kowa ba ka manta da abin da ya faru rashin lafiya ga wani dai wani halifa daga cikin halifatul bani al-abbas wani sarki wani malami ya je sami zai masa wa'azi ya shiro kake ji aka bashi makwarwar ruwa ya sha yace da a ce da kai za ka bayar da rabba yanzu kana cikin jin kishirwa a ce ba za a baka ruwan nan ka sha ba sai dai ka ba da rabin mulkin ka za ka iya bayarwa ya ce wallahi dole in bayar in kishirwa ta kai kishirwa da in ban sha ruwa ba zan mutu zan yi da in ba da rabin mulkin na ya ce to tara kuma ka sha ruwa kofi guda sai aka ce kuma ruwan ba zai fito ba sai kuma ka bayar da ɗaya rabin na mulki ya ce wallahi dole in bayar a ce kawai ka kasa fitsari a yau yini dai kawai ka shiga ban daki ka fito ka shiga ka fito ka kasa fitsari a ce dole sai ka bar da abin da ka mallaka ko ya kai fanta ba sama in mulki ne sai ka yanka ka ba wani yace wallahi zan bayar dole yace to ko Allah wadaran abin da fitsari ma ya fi shi in ji wannan malami to me ne girman kai wanda yau idan ka kasa yin bawali ka shiga cikin garri bawali kawai sai kowa ya ji cewa wani ya kasa yin bawali to da haka wuta take cewa an fifita ni rabona masu girman kai da masu jabiranci, fa qala Allahu azza wa jalla lil janna sai Allah ya ce ma aljanna anti rahmati arhamu biki man asha'u ai ke rahama ta ce ina yin jin kai a gare da ke ga wanda na ga dama wa qala lin nari yace da wuta anti azabi taqimu biki mimman asha'u ce azaba ta ce da nike daukan fansa ga wanda suka saba mun cikin wanda na ga dama wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kowace daga cikin sai an cika ta shine muhallin shahid fa amma aljannatu amma ita aljanna fala yazalu fiha fadlun in mutane duk sun shiga cikin aljanna sai a samu rara a samu ragowa na fili da fulotai a cikin aljanna wanda wani bai shiga ba nu, hatta yunshi Allahu laha sai Allah sake kafa wata sabuwar halitta an gane ko kunu fadlul janna wanda za su zauna cikin aljanna a ragowar wurin da ba kowa wa amma naru haka ita wuta falata tazalu taqulu hal min mazid ba za ta kuse ba ai ta jefa kafirai tana cewa hal min mazid hal min mazid hatta yaba alaiha rabbul izzati qadama har sai ubangiji ya sanya kafarsa fa taqulu sai ta ce qattu qattu qattu wa izzatuka ma'ana ya wadatar ya wadatar ya wadatar yanzu kowace za a cika ta wannan hadisi na cikin bukari da musulun daga abu huraira saboda haka dan ubangiji ya ambata abu kadai a cikin qur'ani ba ka gani ka duba cikin sauran ayoyi babu ka bincika cikin hadisi za ka gani sai shi ma hadisi wahayi ne annabi baya farji sai akan son zuciya sai Allah ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك kowane ɗaya daga cikin al'ummatan da suka gabata muna baka labari ne min an ba'in rusuli wanda ya kunshi labaran manzanni ma nusabbitu bihi fu'adak irin labarin da zamu kwantar da ranka mu tabbatar da zuciyarka ka ji cewa irin cutar wanda ake maka an yi ma waɗansu makamantanka waja aka fi hadhihi alhaq a cikin wannan al'amari gaskiya ce ta zo maka wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikira da tunatarwa lil mu'minin ga mummunai وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إني عامل إنا يعلمون وانتظروا إنا منتظرون وقل كفدا للذين لا يؤمنون قولا تلبسي إيماني با كتيد سوء إيمانوا على مكانتكم kuje ku yi ta yin aiki akan siffar da kuke aiki a kai wanda kuke gani ita ce daidai In amilun mu ma masu imani za mu yi aikin mu wantaziru sannan ku yi jira me zai biyo bayan sakamako إنا منتظرون وما ma za mu yi jira mu ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض sanin gaibun da ke cikin sammai da kasa tun na Allah ne wani wanda ba Allah ba ba yadda za a yi san gaibu ko da annabawa ba sa sanin gaibu sai yin Allah ya laikar da su ya sanar da su alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ada, illa man irtada min rasulin wa ilayhi yurja'u al-amru kuma al'amari gaba daya yana komawa zuwa ga Allah kulluhu gaba dayansa fa abuduhu ka bautata ma Allah ya kai bawa wa tawakkal alaihi kuma ka dogara ga Allah shi kadai kar ka hada shi da wani kar ka dogara da wani wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun lalle ubangijinka bai zanto ba mai magafala dangane da abin da kuke aikatawa to laifin daɗi karewa wannan shi ne karshen darasinmu na tafsiri na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma yan Allah ya sake rayar da mu a ramadana mai zuwa idan Allah ya kai mu dukkan abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai kuma ya ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi na kuskure kuma Allah shi yafe mana kuma Allah shi nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ikon binta kuma ya nuna mana ƙarya duk inda take ya ba mu ikon kauce masa kuma anan nake son a madadi na da malam sa'id mai jambaki muke fatan alheri ga 'yan uwa waɗanda suke yunkurin ganin wannan tafsiri ya tabbata a kowace shekara ta hanyar shawarwarinsu ta hanyar nuna bukatansu ta yin haka din domin inda za mu zo wajen nan babu kowa cikin masu saurare kila da ba lalle ne sai mun zo ba amma ko da zuwa kai ka saurara wani taimako ne ka bayar na cin nasarar wannan darasi muna fatan gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada kuma Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullah yanzu kuma zan mika abin magana dama ta yin magana ga wato solar administrator na nan indimi islamic trust wato alhaji muhammadu kolo biyu don saboda zai gabatar da wannan takaitaccen bayani tare da fatan mutane za su dan saurara bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah madadin wannan cibiya na indimi islamic center da dukkan al'umman musulmi na wannan state ta borno ina so miƙa godiya ta da murna ga shi ustaz Jafar kan irin yadda ya sadaukar da lafiyarsa da dukkan wani abu na game da jin daɗi saboda ya fahimtar da mutane addininsu a ainihin gaskiya abin da Jafar Mahmud ya yi a nan Borno bai tsaya a nan ƙasar kaɗai ba. har da ƙasashen da ke kusa da mu Cameroon, Chad, Niger duk mutanen waɗanda suke waɗannan wurare suna amfana da wannan tafsir saboda haka muna fata Allah Ubangiji zai taka masa da mafificin alherinta. dukkan kuma waɗanda suka saurari wannan tafsir suka kuma amfana da shi Allah ya tara mu gidan aljanna kamar dukkan burin musulmi shine ya samu shigan aljanna muna fata wannan aiki da malam jafar ya yi da kuma tsayuwa da karatu da komina ta hajji da sauran ayyukan neman lada Allah Ubangiji ya sa ya zama karbabbe ya zama shi ne sanadin shigan mu aljanna Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ubangiji ya kai shi lafiya Allah ubangiji ya tara mu kuma gabaɗi in Allah ya kai mu waɗanda rai ya kai don da yawa waɗanda suka ga bara ba su ga ta bana ba saka rayuwa take shi kuma mai wannan cibiya alhaji muhammad jimi kowa ya sani ya tafi umra to ko da yake ya tafi ya bar mu nan duka tunaninsa da dukkan wani fatan alheri yana nan tare da mu muna kuma isar da godiyansa ga shi malam Jafar game da irin ayyukan da ya yi ko da yake baya Allah kuma ya saka maka shi Alhaji Muhammad Indimi saboda wannan aiki da ya yi ya zama shi ne tushen haduwar mu haka don kowa ya sani ga wurin nan fili ne kawai babu wani gini ba yadda zai yi mutane su taru haka saboda haka wannan kyakkyawan aiki da yi Allah kuma ya saka masa da alheri Allah ya sa dukkan mu mu taru a gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullah dan takaitaccen jawabin da zan tara a nan dan takaitaccen jawabin da zan yi a nan gurin a a bara zuwa bara waccan mutane da dama sukan so su gayyace ni don in zo mai duguri a wani lokacin da ba na azumi ba don waɗansu abubuwa da suka shafi addini ko faɗakarwa ko laksha wani lokaci a nan cikin gari wani lokaci kuma a waɗansu ƙananan hukumomi na cikin wannan jiha da sauransu to da damansu sun sha yin korafin cewa sun aika min amma ban zo ba a nan nake so in bayar da tabbas da cewa wuraren da na ji an ambata cewa an gayyace ni ban je ba lalle sakon su bai ishe ni ba kamar ba ma da aka ce an gayyace ni ban je ba da goza da waɗansu yankuna wanda ba sai na faɗe su ba duk sun ce sun bayar da wasiƙa wadda suka nuna gayyata ta amma ban je ba ina son in tabbatar musu da cewa lalle sakon su bai same ni bane dan haka ba su ganni ba kila wani ne ya ari baki na ya ci musu ya ci min albasa da shi bisa ga cewa yana da tabbas din gamuwa da ni amma da karshe bai samu gamuwa da ni ba so kuma suka dauka cewa ya gamu da ni ne ban zo ba kuma anan nake so in ce duk wata gayyata da za a yi min zuwa wani wuri musamman wanda yake zan taso daga Kano in zo tafiyar tana da nisa to ya kasance an sanar da ni tun wato sati uku zuwa hudu kafin ranar da ake son gayyatar amma da zai yi wa misali saura kwana biyu ko uku ka same ni ka ce in zo don kila ina da waɗansu ayyukan da nake tsarawa na yau da gobe wanda ba zan iya dakatar da su ba in ba na samu sanarwa na bukatan halarta ta ba akan lokaci wannan shine abin da nake so in faɗa wa mutane sannan kuma a akwai lokacin da zai zanto ɗan adam ba zai iya ansa bukatun mutane gaba ɗaya ba dole idan aka yi maka gayyata goma to in ka ci sa'a ka ansa guda biyar ko shida ka yi kokari sauran kuma sai su hakura don saboda kasancewar ka kai dan adam mutum ne mai rauni kuma idan mutum ya zanto malami mai karantar da addini wannan ba shi ne ake nufin ya zama ma'asumi mutumin da baya yin laifi ko kuskure ba ka iya ganin kuskurensa ko laifinsa illa iyaka wace hanya za ka bi daga ka shawarce shi wannan kuskure bai maimaitu ba wannan shine aikin mutum na gari mai ci mai son ci gaban addinin musulunci yayin da kaga malamin da kake amfanuwa da shi ya fada cikin wani kuskure ka same shi kai da shi in ya kama ka shiga mota ka je garinsa in ya kama ka haɗu kai da wani don ku faɗakar da shi kuskurensa shi ya fiye da malami yana karantar da kai addini amma idan ya wani kuskure ya zanto kana yawo da kuskuren sa ko ka mayar da wannan wata dama kai yunkurin mayar da hannun agogo baya dangane da ayyukan da yake yi idan har ka ce kana bukatan dan adam ne wanda baya kuskure to aiki ne sabo ya same ka sai dai kai biza ka tafi sama da daya a can ne mala'iku suke waɗanda suke la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma duk wanda ke ban kasa zai yi kuskure zai kuma yi daidai abinda kawai ba a so mutum yi kuskure a fadakar shi kidi amma mutum zai yi kuskure ko wani cikin sani ko baya cikin rashin sani saboda haka ina wannan magana ba dan karan kaina bane kadai dan ta shafi kowane malami mai wa'azi da zamu ji wa'azinsa ko karatunsa in yi kuskure bai kamata mu kyale shi akan kuskurensa ba sai mu bi hanya mafi dacewa da za mu yi masa magana ba hanya da ke nuna yi masa tonan silili ko rashin kunya ko wani abin da ya kama da wannan ba in ya kama mu hada shi da dattijai sai mu hada shi da dattijai in ya kama mu hada shi da waɗanda muke ganin ya fi kusa da su zai fi jin maganar sai mu hada shi da su don mu ga cewa an gyaru cikin al'amura gaba daya Allah shi mana gaban ka karfi sannan daga ƙarshe waɗanda suka yi ta rubuto wasiƙa ta addu'a ta fatan alheri ina fatan Allah ya saka musu da alheri gaba ɗaya sannan kuma waɗansu sun yi ta rubuto wasiƙa ta hanyar sanin adres dina shi ne nake so in bayyana shi kamar haka a yanzu haka yana zaune a Kano kuma a Kano a kofar gadon kaya kofar gadon kai kuma daga gidan murtala zaka dauki daga rawun about da gidan murtala zaka dauki titin da ke zuwa Bayero University har sai ka wuce kofa ta daya wanda yake ita ce sabuwar kofa ka wuce ta biyu ita ce kofar da gundi ka wuce kofa ta uku ita ce kofar na isa kofa ta hudu inda jamsin yake nan ne kofar gadan kaya inda za ka yi dama ka ɗauki titin Aminu Kano kana shiga kofar gadan kaya da ka shiga cikin kofa tsakanin masallacin da nake yin sallah wanda ke adana makaranta da kofa bai fi gida uku ba yana bangaren yamma da titi saboda haka za ga asumiyar masallacin a sarari masallacin yake ba a lungu ba da zaran ka je ne neme za ka same ni ta fuskar abin da ya shafi adres kuma na wasiƙa ina amfani da jakar gidan waya PO Box 4029 wato hudu sifili sannan kuma biyu tara Kano ta fuskar abin da ya shafi wayar telefon ina da lamba guda biyu ta gida a ta gida da ta ofis wadda ta shafi gida a 647474 wadda ta shafi ofis kuma 647466 zan sake maimaitawa kodin namba dai na Kano shine 064 064 wannan shine kodin namba da Kano nambar waya ta ta gida 647474 nambar waya kuma ta office shine 647466 cikin waɗannan adres ɗin ko na gidan waya ko na first office da zaka aika da wasiƙa ko na kaje da kanka insha Allahu za ka iya samu na kuma na gode kwarai da gaske da irin haɗin kai da nake samu da addu'o'i na fatan alheri daga al'ummar musulmi na cikin wannan gari yara da manya ma'aikatan gwamnati da masarauta da kuma 'yan uwa malamai masu karantarwa da wa'azantarwa dattijansu da matasansu da dukkan sauran al'umma maza da mata ina yi wa kowa fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh